This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. hakanan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com Masu mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Jiya Asabar wasu mata guda hudu 'yan harin kunar bakin wake suka tarwatsa kansu kusa da birnin Maiduguri arewa maso gabashin Najeriya a lokacin da jami'an tsaro suka yi kokarin binciken su. Hukumomin Najeriya sun ce mutane biyar ne mutum na biyar ya mutu kuma mutane da dama sun ji rauni a sakamakon fashewar da alamu ke nuna cewa shine na baya-bayan nan a jerin hare-haren da kungiyar Boko Haram ke kaiwa. A ranar Juma'a masu harin ƙunar baƙin wake na Boko Haram sun kashe mutane 42 a masallatai a Maiduguri da kuma birnin Yola duk a arewa maso gabashin Najeriya. Wani mai magana da yawon hukumar baga agajin gaggawa ta nema Malam Sani Datti ya faɗa cewa rundunar haɗin gwiwar sojoji da farar hula ne suka tara mahara a lokacin da suka tarwatsa kan nasu. sanarwar gwamnati na cewa al'amarin ya faru ne a lokacin da matan suka yi kokarin shiga yankin dala a heri uku daga cikin matan nan da nan suka tada bama-baman da ke jikinsu in ji malam sani datti mace ta hudu an samu damar tare ta amma kuma daga bisani ta ce gagarin kunan rundunar sojan najeriya ta yi kirarin samun nasarori akan kungiyar 'yan boko haram to amma hare-haren da 'yan kungiyar ke kaiwa sun kashe ɗaruruwan mutane a 'yan watannin nan. A can ƙasar Bangladesh kuma ƙungiyar 'yan yakin sa kan ISIS ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin tashin bamabamai a ƙasar a jiya Asabar duk da suka kashe wani yaro saurayi da kuma dagula gangamin dubban 'yan shiya a babban birnin ƙasar. Wasu mutane da dama sun ji rauni a lokacin da aka kai hari a birnin Dhaka inda 'yan shiya suka taru domin bikin Ashura. Ƙungiyar da ke nazarin ayyukan ta'addanci ta SITE da cibiyarta take nan Amurka ta ba da rahoton cewa ƙungiyar ISIS ta gabatar da wata sanarwa tana mai faɗin cewa sojojinta a ƙasar Bangladesh sun tada bama a lokacin da wasu suke yin abin da ta kira bid'a. Hukumomin ƙasar Bangladesh sun ce nan take saurayin ɗan shekara goma sha hudu ya mutu a lokacin da aka jeho ƙananan bama guda uku. 'yan sanda sun ce sun kama wasu mutum guda biyu da ake zaton suna da hannu a harin suka kuma gano bambamai guda biyu da aka kasa tada su musulmi 'yan shiya sun taru domin bikin ashura a lokacin da aka kai harin a halin da ake ciki kuma a kasar pakistan an kai hare-haren bambamai guda biyu a yayin da 'yan shiya a kasar su ma suke bikin ashura akalla mutane ashirin ne suka mutu a ranar juma'a a lokacin da wani mai harin ƙunar baƙin wake ya tarwatsa kansa cikin masu ibada. Rasha ta bayyana goyon baya ga zaben da za a yi a ƙasar Siriya kuma ta ce a shirye take ta taimaka wa 'yan tawayen Free Syria waɗanda suke samun goyon bayan ƙasashen yammacin duniya. Ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya ce ƙasarsa tana son ƙasar Siriya ta yi shirye-shiryen yin zaben wakilan majalisar dokoki da na shugaban ƙasa. ya kuma nuna alamar cewa ƙasar za ta ɗauki wani mataki idan hakan ya zama wajibi domin tabbatar an gudanar da zaben. jiya asabar mr lavrov ya wannan furucin lokacin da yake magana a gidan talabijin na ƙasar. bai ba da wani ƙarin haske akan yadda za a wannan shiri daga yakin basasa siriya ba ya ce wasu daga wasu ƙasashe ba za su iya yankewa siriya shawarar abin da za ta yi ko matakin da za ta ɗauka ba a saboda haka ya ce tilas a matsawa Siriya ta gabatar da wani shirin da zai yi la'akari da kare muradun dukkan 'yan kasar, ya ce akwai buƙatar 'yan siriya su shirya yin zaben wakilan majalisar dokoki da na shugaban ƙasa waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya kammala tarurruka da jami'an gabas ta tsakiya yana mai faɗin cewa akwai begen ɗaukan matakin kawo ƙarshen tarzoma tsakanin isra'ila da falastinawa john kerry ya faɗa a jiya asabar cewa isra'ila da jordan sun yarda kan ɗaukan takamammun matakan da za su taimaka wajen rage tarzoma ciki har da nazari da ta hotunan bidiyo a masallacin al'aksa sakataren harkokin wajen ya ce yin hakan zai taimaka wajen karyawa duk wanda yake kokarin tada zaune tsaye gwiwa ya yi wannan furucin ne wajen wani taron 'yan jarida na haɗin gwiwa da ministan harkokin wajen jordan nasir jude a birnin amman kafin ya tashi zuwa birnin riyadh domin tattaunawa da jami'an ƙasar saudi arabia ministan harkokin wajen jordan nasir jude ya ce batutuwa a gabas ta tsakiya suna da sarƙaƙiya to amma idan dukkan ɓangarorin da al'amarin ya shafa suka shawo kan abubuwan da ake ganin suna da wuya za a samu sa'ida da kuma fahimtar juniya jiya asabar ma wani ɗan sandan isra'ila ya harbe wani bafalatsi ne da ake zargin cewa ya yi ƙoƙarin daɓawa wani jami'in tsaro wuka a wata mararraba tsakanin isra'ila da yankin falastinawa a gabar yammacin kogin jordan Ma sauraro ƙarshen labarin kenan ina ganin kuma kamar shirinmu na ɗazu yanzu ma muna da matsala. Till I met this pretty little the shot me out the sky. Don't know how it happened, but I know it feels so damn good. Said if I could go back and make it happen faster, don't you know I would, baby, if I could. load never too much. She she shot the bullet, back into that life. I swear to you, the pimpin' me just make it past your Caspers so we could finally fly off into NASA. You was always the cheerleader of my dreams. It seemed to only date the head of football teams, and I was the class clown that always kept you laughing. We were never meant to be, baby. We just happened. So please don't mess up the trick. Hey, young world. I'm the new slick Rick. They say I move too quick, but we can't let this moment pass us. Let the hourglass pass right into ashes. Let the wind blow the ash right before my glasses. So I wrote this love letter right before my classes. I could have got us someone that's only average for advice. OMG, you listen to that. Mm. Woe is me, baby, this is tragic. Cause we, had it, we was magic. I was flying, now I'm crashing. This is bad, real bad, Michael Jackson. Now I'm mad, real mad, Joe Jackson. You should leave your boyfriend now. I'm a hamster. Listen, Kanye West knock you down. Taylor Swift recently said in her GQ interview one of her greatest accomplishments was becoming friends with Kanye West. You may recall their incident on the MTV Awards show several years ago, where he interrupted her Best Video of the Year speech and took the award and microphone out of her hand and said Beyonce should have won. This is VOA 1, the hits with Sean Mendez and Stitches from his debut album, Handwritten. I thought that i had been hurt before but no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my. flame. Oh, you lured me in, I couldn't sense the pain. Your bitter heart cold to the touch. Now I'm gonna reap what I sow. I'm left seeing red on my labaran duniya kenan aka saurara. to madalla kamar yadda aka ji saboda wata 'yar tangarɗa da muka samu yau ba za mu samu gabatar muku da shirye-shiryen da muka saba ba amma a gyara zama za mu faro da wannan waka ta dr mamman sha ta waka dema sarkin kano alhaji ado bayero kuma ɗaya daga cikin waƙoƙin da suka fara fito da shata a fagen waƙoƙi na ƙasar hausa lokacin da ya fara fitowa da salon waƙasa ta kalangu. birinin Kano. filin bene na faɗi dattawan bene na faɗi rannan ina ta yawo birni na isa ƙofan fi na fira dattawan birni na faɗi tsofaffin birni na faɗi mu dai tun daga da na farko

marigayi dr mamman shata aka ji da wannan waka ta sarkin kano alhaji ado bayero wakar da a lokacin da ya fara rera ta ta sa salon wakarsa ta fito fili ta kuma bambanta da wakokin da aka saba ji a wancan lokaci wato irin wakoki na yabo wato kamar su kotso da makamantansu da ake ma sarakuna yanzu bari mu juyo ga wannan zamani kuma bari mu gayyato maryam a baba wadda aka fi sani da maryam sangandale da wannan waka tata mai suna rabo wakar da tana ɗaya daga cikin waƙoƙinta da suka shahara a wannan zamani ga maryam ƙauna ta manzan Allah annabi shugaban mai sallah mai san sa ba zai taɓe ba mai karfi da karfin mulki baka bufa karfin Allah ba mai karfi da karfin iko baka bufa ikon Allah ba mai karfi da karfin kaki bai wuce tasarifin Allah ba mai karfi da karfin jama'a bai wuce 想看。 shuru sai an shirya sai an tarjiya an juya Allah shi muke wa biyayya ba wani mai fushi da fushi. Ki shiru Maryam Maryam A Baba da wannan waka tata mai suna rabo yanzu bari mu sake komawa mutuno jiya da wannan waka ta Muhammadu dan Anace Gandi Sakkwato Marigayi wato waka na ne ma dan Dunawa kuma ɗaya daga cikin waƙoƙinsa da lokacin da yake raye ma yi magana game da wani mawaƙin da ya ce ya sace masa wannan waka ga wakan nan ta dan Dunawa. Allah gada muna gada sha ce muna ba doro galai ba ta nuna maki gudu. Maza da giwa masha dafi. Zaki mai kashi guda, kwanki mai giyon baka. fashi da kai ko hannu fashi ya kai Kuji na gida ni na sai aka ce mami daura ana kira. samari buɗe da sarki daura Muhammadu. Sarki Mamman Bashar. Rawa ya sarki mamman bashar Wada ka samu duniya allah baka lahira kuma allah ya sa kana gana da annabi sarkin sulluba waje kan kola alhaji ya ma. sarkin ma shi ya sawo doki ya bi kamani kuma sarkin arewa ji ka goya alhadila ya bagi da da kun ji kidin maki ta ci kowa ya ka dambe ba daɗi za ya sha na yarda ba ne garin gasa yana da majoya gada agada jana da manjo agada yawa gata kamana Inde kwana nika ina tuna burge masa kuma in yawo ne ka ina tuna burgeni ya hasa in wani aiki ne ka ina tuna burgeni ya hasa fito yakin umahiyam dandan ko ka dangare Allah ce ta ya mutu Idan da hoton za yana wuyan yakin umma afiya. ya zo badar wurin yakin umma afiya jirgin sama ya yi dubu bakwai mota ta dubu bakwai banda kuma dubu bakwai ba bazufa kuma dubu bakwai kura ta turnike sama kuma ta turnike bisa da can ni gaɗa mara kuma sai ni gajen ido sai ni da marigayi muhammadu dan anace gandi sakkwato da wakar dan dunawa bari mu sake komowa ga wannan zamani da kuma wannan waka ta jigida wanda nazifi asnanich ya rera masu sauraro muna fatan za a gafarta mana saboda ba mu samu damar gabatar muku da shirye-shiryen da muka saba gabatarwa ba a saboda matsalar da muka samu da na'ura muna fatan za a gafarce mu a halin yanzu kuwa jimmai alice daga nan birnin washington dc nake fatar a wani lafiya ilimi jari a gaida nazifi da wani waka tasa mai suna jigida ɗaya daga cikin matan da suka shahara tun shekaru aru-aru da suka shige wajen waka a ƙasar hausa ita ce